بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب الفصل الثاني عشر فصلين شابي في أدعية الصلاة بعد التشفت هدو إن ذا أي أكي أنبتسو أشكن صلى بعد التشفت باين أنقمتهيا إذا متن يقمتهيا التشفت التحيات لله بألفاظها المختلفة wannan da aka gwaito daga shahabban annabi sallama akwai abin nan akwai akwai shiga ta sayyidina Umar shiga ta sayyidina Umar wadda Imam Malik rahmatullahi alaihi ya gwaito ta a cikin al-Muwatta unasha التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله أقول سيجر ابن مسعود ود ما لم يدعوا هي أصح أصح السيغ يتشي التحيات لله والطيبات والصلوات دا ما دقنني أكي سامن بمبنش akwai siga tana na ishe radiyallahu anha akwai siga ta sayyidina mu'azu dan jabal da sauransu Eh, mala albani rahmatullahi alaihi a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo duka sigogin da kuma riwayoyinsu da duka inda aka ruwaito su to bayan tahiya sai kuma addu'o'in da ake yi a cikin ita tahiyar an gama malamai suna da tattaunawa a wanda a wace tahiyar ce ake waɗannan addu'o'in ƙauli na farko wasu suka ce ana yi a duka da tahiyar farko da ta ƙarshe ƙauli na biyu suka ce a'a a ta ƙarshe kawai ake yi ba a ta farko ƙauli na uku suka ce wasu daga ciki ana yi a ta farko amma masu yawan ana yi ne a ta ƙarshe so daga salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin sa a tahiyar farko ana yi kuma a ta ƙarshe amma sauran a ta'awudu min al-ashiya arbaa har zuwa ƙarshen wasu addu'o'in da aka ruwaito suka ce to mahallu hatta shakudul akhiru wurin da ake yi tahiyar ƙarshe wannan kuma shine kauli rajihi cewa waɗannan dogayen addu'o'in ba ana yin su bane a tahiyar farko ana yi ne a tahiyar ƙarshe wadda daga ita mutum zai sallame sai dai idan ya kasance sallan mai raka'a biyu ce kama asubahi to wannan dama hiya ɗaya take da ita so da ka anan mutum zai aukar da waɗannan eh, adi'iyya ɗin gabaki ɗayansu amma kamar Azahar, kamar magriba kamar isha'i to dukkaninsu an fi su abin da ya tabbata shine aka jayar mutum ya kai a tahiyar ƙarshe ake shine fi ta salati ba'da tashakkut في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد إذا أنكو يجمع تهيا فليتعوذ بالله من أربع to ya roki Allah ta'ala ya tsare shi daga abubuwa guda hudu ai min arba'i ko khisalin kenan Allah ya tsare shi daga miyagun abubuwa guda hudu kowane abu daga cikin waɗannan abubuwan guda hudu mugu ne mai halakar da mutum musulmi baya fatan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda hudu ya faru da shi min azabil qabr abu na farko mutum ya roki Allah ta'ala ya tsare shi daga azabar kabari azabar kabari akwai ta to mutum ya roki Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga wannan azabar ta kabari wa min azabi jahannam sannan Allah ta'ala ya tsare shi daga azabar jahannama wa min wa min fitnatil mahya sannan Allah madaukakin sarki ya tsara mutum daga fitinar rayuwa fitinar rayuwa ita ce a jarrabu mutum da talauci karami karaman musiba kenan fitnatul mahya a jarrabe shi ko fil nafsi ko mali ko fil a jarrabe shi fin nafsi shi kan kansa a sa masa jarabawa ta rashin lafiya a sa masa jarabawa ta kaza abubuwan da suke zama damuwa ga dan adam ko a jarrabe shi a cikin iyalansa ko a jarrabe shi a dukiyarsa amma a'zamu fitanil mahya shine fitnatud din a fitini mutum addininsa ya zama addinin mutum ya kasance ya raurawa ya zama an fitini mutum da mummunar aƙida ko a fitine shi da wata bid'a wannan babu bala'in da yake wannan ko kuma a jarrabe shi ga baki ɗaya ma ya zama murtaddi ya ridda ko ya zama mulhidi bai yadda da Allah ba ba wannan babu musibar da ta fita kullul masa'ibi in dallat wa in azumat illa al-musibata fi dinil fata dalalu haka haka haka haka nabiratu bani shayban yake cewa ɗaya daga cikin mawaƙan banu zamanin banu umayya ce kullul masa'ibi in jallat wa in azumat dukkan wata musiba ko ƙarama ce ko babba illal musibata fi dinil fata sai dai musibar da za a jarrabi mutum fi dini ne a addinin sa jalalu to duk waɗancan musibin da ba wannan ba ƙanana ne lafazin jalal dama lafazi ne biddi lafazi ne mai harshen damu kana ce ma ash-shay'u sabiru jalalun sannan kana ce ma ash-shay'u kabiru jalalun so da ka kowace musiba da za a jarrabu mutum da ita wallahi mai sauƙi ce domin ƙila. ɗaukaka shi ma Allah zai yi in rashin lafiya ne Allah zai ɗaukake ka ɗauka in yi haƙuri ya jure ana fatan Allah ya ɗaukaka shi idan jarabawa ce ta talauci haka kowace jarabawa a duniya amma aka jarabi mutum su to ya gama yawo to kare fitnatul mahaya ce wal mamat da kuma fitinan mutuwa fitinan mutuwa wasu malamai sun fassara suka ce fitnatul mamati hiya nafsu azabil qabr ita ce dai azabar kabari to amma dai wannan akwai rauni wannan fassara so da fitnatul mamat almautu ala ghairi millatin islamiyya mutum ya zama zai mutu ba akan musulunci ba fitnatul mamati kenan domin ai qad dini almar'u fi dinihi fi hayatihi fa yatub wa yatub Allahu alayhi mutum za a iya jaraba yana da rai a duniya a addinin sa wani yarda ya dawo daga baya ko wani yarda ya dawo to amma a jarrabu mutum a game da abin da ya shafi addinin sa ya mutu a kai to kaga wannan ita fitnatul mamati al ala ghairi al-milla islamiyya mutum ya mutu ba a musulunci ba wannan babu bala'in da ya kai shi wa min sharri fitnatil masih dajjal sannan ya Allah sannan mutum ya roki tsari daga fitinar sharrin fitinar al-masih wannan shafaffan malamai suka ce almasih wasu suka ce mina siyaha sunansa daga siyaha ne siyaha saboda li'annahu yasihu fil ard matafiyi ne يجول في الأرض كلها ويدخل كل مدينة وكل قرية سوى المدينتين أي مكة shiga ba Allah ya tsare su ba zai shiga ba wasu suka ce daga na aka samu masih wasu suka ce masih daga almasu ne almasu mamsu mamsuhu ihda al'ainai idan sa ɗaya shafaffe ne ba kamar yadda ake nuna ma mutane wasu hotuna wani da ido ɗaya a nan ba a idanuwan da jil biyu amma ɗayan ihdahuma mamsuhatu ɗaya idan shafaffen ido ne ɗayan idan sa ne lafiya ɗaya kuma mai abin nan shine masih suka ce daga na aka samo musu wasu kuma suka ce li'annahu mamsuhul barakat min almasih ne mamsuhul baraka an shafe masa albarka ba da albarka tsinannen Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala bai jarrabu al'umma da wata musibar da ta kai ta dajjal ba shi yasa ranar da manzo sama zai yi bayani akan dajjal wuni guda yi tun asuba har isha'i sai dai in ka gaji ka dau uzuri ka tafi ka je ka yi abin da zaka yi amma annabi na nan yana yana ma al'ummar sa bayani akan dajjal duk wata duk wani abu da ke da alaka da dajjal sai da manzo Allah ya yi bayani kansa yace fa in yazhar wa ana bayna azhurikum fa ana hajiduhu dunakum idan da zai zo da jal ina da rai to kowa ya je ya kwanta a gidansa ni zan ni zan yi faɗa da shi wa kana bil abinda bil mu'minu ra'ufur rahim kenan bil mu'minu ra'ufur rahim ce da ina da rai zai zo to kowa ya je amma in ban nan ya zo fa kullu wahidin minkum ajiju nafsihi kowa ya ji da kansa amma sai da manzon sama ya faɗi hanyoyin da mutum zai bi ya tsara kansa daga dajjal daga ci akwai wannan addu'o'in ko kuma ka tafi madina ko makka a mutu ka zo kai zaman ka a can sannan kuma da tanajin ayyukan arziki domin ko madinar ce ai mutum ya je sai ta kakkaɓo shi inda jin yazo zai wuce ta bayan madina to sai madina Allah ta'ala ya sa ta yi kakkaɓa duk munafukai da fasikai duk dangin dajjal din za su bi shi sai su bi shi ta halitta ce ta jarabawa sannan yana da aljannar sai yana da wutar shi sannan kuma za a haife shi ne an san uwar shi an san uban shi an san uwarsa an san ubansa har garin da zai bayyana ma sai da annabi sama ya faɗa zai bayyana a garin asfahan ne asfahan yanzu yana yana iran gari ne a iran sannan waɗanda za su goyi bayansa su bi shi su ne yahudawa su ne yahudawa su za su fara mara mai baya shi yasa suka kafa kungiyar su yanzu ta satanism eh at-tayyaru shaytani suna shiryawa wai suna share mishi fage shine manzon su shi kuma shaytan shine ubangijin su suna da nau'ukan bauta da suke da su suke yi gudan saba ma Allah da kake mutum zai yi mabiyin su wal iyazu billah gudan matsayin da zai rika samu da da darajojin da za a rika bashi suna nan suna abubuwansu suna da nau'i na tukus wato nau'ukan ibadoji da suke da su suna da nau'ukan kaya da suke sawa suna da nau'ukan waƙoƙi da suke sa suke yi hatta tafiyarsu da abubuwa da yawa da wasu alamomi da yawa da suke yi wanda an sha mana ishara kansu Allah shi kyauta وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة annabi sama ya kasance yana yin addu'a a sallah Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr kaga dai waccan وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المعسم والمغرب يا الله إنا غوقونك قتليني من المعسم دقا زنبي المعسم أي الإثم كينا المصدر الميمي المصدر الميمي نع الإثم wal maghrami sannan ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga bashi taurin bashi shine al maghram bashi bashi ya tauri mutum ya kasa biya Haƙala ƙailun sai wani mutum ya ce ma aksara ma tasta'izu min al ya ma'aikin Allah ha a sallah sai mun roƙi Allah ya tsare mu daga bashi ka yawaita neman tsari daga bashi faqala sai ce innar rajula idza gharima qala haddasa fakazab wa wa'ada fa akhlaf idan mutum ya ci bashi bashi ya masa katutu shine innar rajula idza gharima mutum idan ya ci bashi bashi ya hau kansa haddasa fakazab sai ya magana ta ƙarya me magana ƙarya ce wallahi ana mana albashi zan biya hadda wallahi to albashin kuma ya zo akwai wani bashin a can wani gefe dama al'in ce kawai aka ƙara a asalin kuɗin al har harfa biyu aka kara bashi albashi. shi ne aka kaga ƙala haddasa faket zai faɗi ya ƙarya ce wallahi in sha Allah ana mana albashi zan biya ka wa wa'ada fa akhlafa sannan kuma ya alƙawari ya saba kaga sufofin munafikai shi yasa bashi bala'i inda yadda za ka kakkaci to kakkaci ya sa bashi sai da sai barura ko haja ke sa a ci bashi amma kakkaci bashi don ta kawai ka ci bashi shi kenan a ci daɗi shi kenan a'a ya zama abu ne na barura za ka ci bashi a kansa ba ka da abin da za ka ci da iyalanka babu laifi ka ci bashi ɗalibi ne kai ko malami ne kai mai karatu dole ka sai littafi ba ka da halin siya ya halarsa ka ci bashi zarura ce ko haja in in siyan littafi bai zama zarura ba to haja ne akwai littafin da zaruri ne akwai kuma littafin da haji ne to kaga duk waɗannan akwai inda yadda mutum zai kuma kai ya ci bashin to shi kenan sannan ya ci bashin da niyyar zai biya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisi ya ce mutum uku talatu haqqun ala allahi aunuhu mutum uku Allah ya alkawarin zai taimake su tilas ya ɗora ma kansa cewa sai ya taimake su daga ciki akwai mai mutumin da mutumin da ke abin nan mutumin da ya karɓi bashin da yake son ya biya da niyyar ya biya ya karba to Allah zai taimake shi ya biya cikin wadancan guda uku to wannan addu'ar tana da tasiri annabi sama yana yin ta tahiya ta ƙarshe idan ya gama tahiyarsa kafin ya sallame so da aka kowa ya riƙa yi sannan kuma annabi sama yakan yi a waje Allahumma inna a'udhuka min al-maghrami wal ma'tam annabi sama yana yawaita yi a waje Yana ɗaya daga cikin addu'o'in abin nan ba abin nan azkarul hammi wal hazan addu'o'in damuwa Allahumma inni a'udhuka min al-hammi wal hazan ne Allahumma inni a'udhuka min al-hammi wal hazan تودك الشعب المغرمي والمأشر الله شتوته